يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد malamai da yan wada dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan daren na lahadi 29 ga watan Juma da akhirah hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da 21 ga watan janairu miladiya 2023 muna a masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashrafil masalik littafi ne da ke bayani akan matsaloli na fikihu akan mazhabar imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin faslun al'azanu fasali ne da ke magana akan kiran sallah sannan za mu tashi inda ke magana akan shi shara'in mai kiran sallan ya ce wala yashtaghilu bil akli wal kalami wa yabni li yasirihi mai kiran sallah kar ya mai da hankali a wurin cin abinci da kuma sha sannan in ya ci abinci dan kaɗan ko ya sha wani abu kaɗan zai iya ci gaba da kiran sallan sannan sai mu tashi wal a'ama yuqallidu arifa marasin mu na goma sha uku kenan za mu gabatar a cikin wannan daren da ikon Allah littafin ya ce wal'a'ama makahu idan shi ne ladan wanda zai kiran sallah yuqallidu arifan bil waqt zai ratayu ga wanda ya san lokaci wanda yake shi mai gani ne kuma ya san lokacin alfijir ya hudo ya sani ya kuma san faduwar rana ya san zawali kamar yadda abdullahi ibn umar maktum yake rataya ga bilal eh, ibn rabah masu kiran sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallam kamar yadda zuwa cikin hadisi abdullahi ibn umar yace inna bilalan yu'azzinu bilailin fakulu washrabu rabu eh, hatta idza eh, fakulu yunadi ummi maktum fa innahu la yunadi illa iza kila asbata asbahta dan kara mana lasikan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuna azumi da dare in kuka je kiran sallan bilal to kada ya hana ku cin abinci da kuma sha sai kun je kiran sallan abdullahi ibn ummi maktum sannan ku daina cin abinci da kuma sha saboda mai fa'innahu a'ama makaho ne la yunadi bai kiran sallah illa idza qila asbata asbat sai an faɗa mai cewa alfijir ya kudo sannan ne zai kiran sallah kenan makahu na iya zama eh, ladan amma sai dogara ga wancan lokaci wala yu'azzinu wala yu'azzinu lil qada'i mai littafin ce ba a kiran sallah saboda ranko ko a jama'a ne za su ranka wata sallah ba za su kiran sallah ba kamar yadda ba a wa sallah kira kafin shigar lokacinta haka nan ma ba a yi mata kira bayan fitar lokacinta kiran sallah sanarwa ne da kuma shaidar da jama'a cewa lokacin sallah ya yi to kafin shigar lokacin na kai wannan sanarwa an yi ƙarya haka ma bayan fitar lokacin ma in aka yi wannan sanarwar kuma an yi ƙage saboda haka duk ba su da amfani kayan shigar lokaci da bayan fitar lokaci wadal munfarid haka ma mai sallah shi kadai ba zai kira sallah ba me amfanin kiran sallah suka ce dama ana yi ne saboda jama'ar da ke neman wasu su zo su karu da su a yi sallah to shi wanda zai sallah shi kadai fa da bukatan wasu jama'a su zo su karu da shi a yi sallah ya san inda yake nan shi kadai ne saboda haka in ya tashi sai ya sallarsa kawai ba sai ya kira sallah ba wannan na da sharaɗin rashin kiran sallah ga mutum ɗaya idan ya kasance wurin da zai yi sallan an yi kiran sallah masallatai an yi kiran sallah Shi ne saboda uzuri bai samu damar ya je masallaci ya yi sallah ba to a lokacin da ya tashi shi kaɗai zai yi sallah ba sai ya yi kiran sallan ba amma matsala idan daji yake ko inda ba a kiran sallah can ne yake a cikin daji to wannan in zai yi sallah ko shi kaɗai ne sai ya yi kiran sallah ya inganta ga hadisin Abu Sa'id Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai ra'aituka tuhibbul ghanama wal badiya naga kai Abu Sa'id kana son kiwon tumaki da kuma zama kauye yace fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik fa'azzanta lis-salah farfa' sautak in kana cikin tumakinka ko a kauyenka zaka kiran sallah to ka daga murya fa innahu la yasma'u madal mu'azzin jinnun wala insun wala shan illa shahida lahu yawmal qiyamah domin aljani mutum da wani abu ba za su ji muryar mai kiran sallah ba ake sai su yi mai shaida ranar alkiyama da saboda haka idan yana daji zai yi kiran sallah ko da shi kaɗai ne don shaida cewa mai yiwuwa ya zan wani shi ma yana cikin dajin yadda tafiya ta bi da kai wurin mai yiwuwa wani shi ma tafiya ta bi da shi wurin in kai kiran sallan sai amfani da kiran sallan hmm. mai littafi ya ce wanne sa'u yi kimnali an fuskin mata suna yin ikama don kansu wato mace idan za ta yi sallah za ta yi wa kanta ikama amma ba za ta yi wa wata itama ba kenan ko wasu an fahimta ko to nan idan ya kasance ba cikin jam'i kenan za su yi tallan ba amma in cikin jam'i za su yi sallah guda ce za ta yi ikama daga cikinsu wadda wannan ikama ta yi sama saura sai dai ba musaba ba sallar jam'in mata ba ko hmm. ta ana cewa ma gaba ɗaya mace ba ta limanci to mace ko tana limanci amma ga 'yan uwanta mata hmm. Idan sallan farilla ko sallan nafila su suna limanci so saboda haka in cikin jam'i ne za su yi sallah to ɗaya ce za ta yi ikama wadda za ta isan masaura wani da bali sami'i hikayatuhu yake mustahabbi ne an so fiya wa nudiba an so ina na'ibul fa'il hikayatuhu na'ibul fa'il kenan an so koyi da shi shiwa mai kiran sallan kenan gawa aka so ya koyi lisami'ihi ga wanda ya ji kiran sallan to mustahabi ne ya koyi da kiran sallan da ya ji sannan wa yubdilul hawqalata bil hay'alati mai min alhai'alati idan yana cikin koyi da kiran sallan a inda ladar zai ce hayya alal falah da kuma hayya alal falah to shi mai koyi ya ce la haula wa la quwwata illa billahi alhau alaɗin shi ne hayya alal falah da kuma hayya alal falah alhai ala kuma la haula wa la quwwata illa billah kamar yadda basmala ake ce bismillahir rahmanir rahim kenan ko tai hamdala kuma a ce alhamdulillah ko to haka ma hai ala na nufin la haula wa la quwwa wannan ya dauko ɗaya kenan daga cikin abani biyu da malamai suka yi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu al mu'azzin idan kuka ji kiran sallah ku faɗi daidai abinda mai kiran sallan nan ke faɗi saboda haka wasu malamai suka ce to kun da nan hawurin eh, hayi ala sala da hayi ala fala biyan da mai kiran sallan nan ya faɗi haka nan mai koyi ma zai faɗi don shi an mislu nan bayan da kun to sai dai akwai eh, eh, koyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda shi kuma ya saba ma wannan misliya din da yanzu ta zo cikin wannan hadisin da hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu imam muslim ya rawaito wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala almu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar a wurin koyi da shi kiran sallar kina bayan ya kabbar bari kai ma kai wa idza qala ashhadu an la ilaha illa Allah qala ashhadu an ilaha illa Allah shi mai koyi kenan shi ma ya faɗi daidai abinda mai kiran sallah ya faɗi ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah qala ashhadu anna muhammadar rasulullah wa idha qala hayya 'ala hayya 'ala qala la hawla wa la quwwata illa billah wa idha qala hayya 'ala al-falah قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله wannan so guda-guda ne musan ko ina dai ga da za a karanta ne to a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza hai'ala ɗin hauƙala ɗin da hai'ala ko? saboda haka wanda ke nuna cewa mislu ɗin nan da ke cikin hadisi abi sa'id ba mislu ne na ko'ina ba an an ce wani ya yi kama da wani ba a ko'inansu duk gaba ɗaya ne suka yi kama da kama ɗin ba akwai wani bangaren da ake nufi amma duk da haka malamai na aiki da waɗannan riwayoyi guda dunduka da masu fadi kudda kud daidai abinda ladan ya faɗi haure hayya ala sala su ce hayya ala sala hayya ala fala su ce hayya ala fala har zuwa ƙarshe saboda haka kowanne su hadisi ya inganta a kai ana amfani da su to sai mai littafin ya ce wa nafilati ya haki ila muntaha shahadataini wanda ke cikin sallan farilla in yaji ana kiran sallah ba zai koyi da mai kiran sallah shine ce amma in cikin nafila sallan nafila yake to zai koyi da mai kiran sallah har a kai ƙarshen ashhadu anna muhammadar rasulullah an kai karshen shahada sai ni kenan ko yayi ashhadu an la ilaha illallah sau biyu ya ashhadu anna muhammadar rasulullah ko biyu don mai sallar nafila yana koyi da shi mai kiran sallah har da aka kai wannan gabar to da an kai nan in yaje hayya ala sala to kai mai nafila ka kai koyi da shi gaba da sallar ka dan bayin da ko to sunna ba tabbatar da wannan ba sannan kuma me zai hana ya ci gaba da kiran da koyi da mai kiran sallar har ya halatta ya fara tare da shi wani dalili ya halatta mai rabawa yayi wani bangare ya bar wani bangare babu dalili kuma kan haka sannan kuma ka'ida eh, ta ihu. Eh, Sheikhul Islam Muhammad bin Salih al rahimahullah ya ambaci wannan ka'idar a wurin du'awul istiftah akwai du'awul istiftah mai tsawo da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi a sallar dare shine har imam an-nawawi yake cewa to wannan du'awul istiftah din a cikin sallar nafila ake yi ba sallar farilla ba muhammad bin salih usaimin rahimahullah yake la ƙa'ida fiqhiyya kullu ma jaza fil nafila jaza fil farid illa bi dalili duk abin da halatta a yi shi cikin sallar nafila to ya halatta a yi shi cikin sallar farilla sai inda dalili daga shari'a cewa abu kaza ba za a yi cikin nafila farilla ba sai nafila to babu dalili akan cewa ba a wannan doguwar addu'a buɗe sallah ɗin a cikin sallar farilla saboda haka ya halatta a yi cikin sallar farilla an fahimta to wani dalili ne ya ba shi mai sallar nafila dama ya koyi da mai kiran sallah amma bai ba mai sallar farilla dama wannan damun ba in ya kasance an baka dama ka cikin nafila to an baka dama ma ka cikin farilla sai wanga dalilin da yake a kan kai cikin farilla to wannan kan sai ka kame ba za ka yi ba dai Eh, sannan cikin wani zikiri kake na daban sallar da kake yi azkar ne kake yi ciki sannan kuma ka yanke wannan azkar din kuma ka mai da hankalinka wani wuri kuma ka raba hankali guda biyu ka raba hankalinka biyu haka nan din na iya sa ma ka mance wacce gaba ce ma kake a cikin sallar sannan madogara dai shine babu dalili akan yin wannan zikirin na koyi da mai kiran sallah a sunna ga wanda ke sallar nafila wallahu a'lam wa yaqulu shi mai koyi wanda ke eh, koyi da mai kiran sallah bayan an gama kiran sallah ga addu'ar da zai wa yaqulu allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم أسقنا من حوضه بكاسه مشربا هنيئا سائغا رويا غير خزايا ولا ناكثين برحمتك يا أرحم الراحمين da addu'ar da mai littafin ya kawo cewa idan an gama kiran sallah mai kiran sallah ya ce la ilaha illallah kai ma mai koyi ka ce la ilaha illallah wannan gaba ake tsayawa ba a ƙarawa da muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shari'a ba ta yi umarni da wannan ba sannan kuma wannan gaba kuma ba ta ɗaukan hakan wane ne ya ce la ilaha illallahu mai kiran sallah kai mai koyi ba kai kace la ilaha illallahu balle ba haushe ce to tun haye kalima. ba kai ka faro ta ba ko kuwa to abinda ka faro ba ana cewa ka ka isuwa ba a cewa ka isuwa sannan ko shi mai kiran sallar da ya ce la illallah shi ya faru wannan kalmar ko to ko shi shari'a ba ta ba dama cewa ya tunwaye ba da ta ce ya tsaya kenan da kiran sallar shi faɗin muhammadu rasulullah a can ƙarshe wannan bid'a ce wanda zai kai a lokacin da za a ce in mai kiran sallar bai haka nan ba kiran sallar bai ba nan bai yadda ko kamar yadda wani malami ke karantar da yara yadda ake kiran sallin sai ya kai gabar da za a sa su ɗaliban su tashi su kiran sallah a ji sun iya ko ba su iya ba aka da wani ya kiran sallah bayan ya gama kiran sallah sai malamin ya tambayi ɗaliban ya yi daidai ko akwai gyara sai wani daga hannu ya ce akwai gyara ya ce mai a gyarar ya ce bai ce kofa bai gyara murya ba ka ya fara kira sallah saboda haka dau ya ba wajen duk lada ne zai kira sallah sai ya gyaran murya ko ne ya kira sallah to shi sai ya ga bai gyara murya ba da saboda haka ce Lallai akwai gyara kuma ga gyaran da Allah da aka bushe da dariya to sannan malam ya musu tambihi akan wannan gyaran murya saboda aka shigowa da wannan gaba a ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karshen an ce la ilaha illallah sawa'an ga mai kiran sallar ne ko mai koyi ne to wannan bid'a ce kuma al'ada ce aka shigo da ita a cikin sunna a yi kokari a ɗauke a tattaɓe wannan ibada wannan al'ada ke sa'an nan nan da mai kiran sallar bayan ya gama ba ga addu'a ke farawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da na karanto na abdullahi bin amr ibn al-as da imam muslim ya rawaito yace fa iza faraga salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma sa'ala li alwasila sannan ya roƙan mini fadanci a wurin Allah fa innahu man sa'ala li alwasila halat lahu shafa'ati yawm alqiyamah da duk wanda ya roƙan mini wannan matsayin har in Allah ya kai ni ya bani wannan matsayin to ne ko ceto na ya halatta game shi saboda haka da an gama kiran sallah kayi koyi da mai kiran sallah ko kuma baka dai samu daman koyi da shi ba yana gamawa kenan kai ma kuka gama yace la ilaha illallah kace la ilaha illallah to sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam afdal salati shine al ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد كو اللهم صل على محمد وسلم أتكتشكينا كما عند شيخ الإسلام محمد بن صالح العثيمين يكاو أتكن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا saboda haka da ka kawo Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ka zo da daidai yadda alƙur'ani ya saboda haka salatin ka yayi wanda yake sallallahu alaihi wasallam ma salati ne yayi ko ba saboda haka afdal inda ya shine salatul ibrahimiyya shine yafi bayan ka gama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tukunna zaka dauko wagga addu'ar da mai littafin ya kawo nan tare da shi kuma jilar da yawa wannan addu'ar hmm? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma cewa ya Allah wannan kira da aka yi at-tamma cikakka wa al qa'ima da kuma wagga sallah da ta kusan tsayuwa qati muhammadan al-wasila ina roƙonka ka baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasila matsayin nan na fadinci da zai zo ya gurfana ya roƙa wa duk halittu ba ke ɗaya aje a musu hisabi wal fadila da kuma daraja ranar alkiyama sannan wa daraja rafi'a da daraja maɗaukakiya wa ba'asku nan tsayar da shi makaman mahmudan matsayin da za a gode mai duk halittun farko da na ƙarshe duk za su gode mai allazi wa'adtahu wanda kai mai alƙawari cewa wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to wannan maqaman mahmuda cewa Allah subhanahu wata'ala yi a cikin dare kai tahajjudi kai tahajjudi da alqur'ani fatahajjat bihi fatahajjat bihi kai tahajjudi wato sallolin dare da wani abu bihi da shi Alƙur'ani alqur'ani nafilatan lak farilla ce kai muka yi maka tsari sallan dare farilla ce gare shi don bayan da gom ban da al'ummarsa wasu malamai kuma suka ce na nafilatan lak wani ƙarin wata ibada ce kai muka yi ma eh sauran al'ummarka in sun gada ma su yi ba su ga dama ba asa yana yiwuwa an ya ba saka rabbuka ubangijin kai tar da kai makaman mahmuda matsayin da za a gode maka a yaba maka ranar alkiyama to allazi wa'adtahu kenan innaka la tukhliful mi'ad ya Allah baka sa ba alƙawari daga nan ne addu'ar da ta zo a cikin sunna ta inganta nan ta tsaya. Abin goma, sai mai littafin yawa addu'a jela wato ya ƙari ta abin da zai biyo baya ƙarin mai littafin ne sannan akwai abu guda wanda ban farkar da ku ba kalmar wa darajatar rafi'a babu wannan jumla cikin hadisi don inda ku ganta babu ta cikin hadisi abin da ke cikin hadisi ati muhammadan lil wasilati wa fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta إنك لا تخلف الميعاد شكي متفق عليه الذي وعدته نسو أدعى ستطيع وسو هدسي لتفسك كاري إنك لا تخلف الميعاد وانا الغبر كما حسن الجيف تصبح ناسة المر والدرجة الرفيعة وكياتي تكين الدعار bayan kiran sallah gaba ɗaya cikin hadisi babu wannan kalmar da hadisin da ya inganta da waɗanda ba su inganta ba babu wannan kari to sai yi ƙarin da mai littafin ya yi allahumma askina ya allah ka shayar da mu min haudihi daga fatamar manzon allah sallallahu alaihi wasallam alkawsa kenan ko da kasihi da abin nan shantalinsa mashraban abin sha hani'an mai sa murna sa'igan mai sauƙin haɗiya rawiyan mai kwasuwa gaira hazaya ba mai sa kunya ba wala na kifina kuma ba mai ja da baya ba bi rahmatika wato wannan fadamar biyan da aka sha ruwa masu ragewa mm, bi rahmatika da rahamarka ya arhamar rahimin ya kai mai jinkan masu kai to wannan ƙari ne daga wasu majitahidai suka yi ƙari daga cikin addu'ar to tsayawa inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar shine mafi alkhairi hmm. ƙarin da za a yi in addu'a ce mutum zai yi me can wani wuri ya roƙi Allah duk abin da zai roƙa? amma ba tare da ya ƙara bisa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba wannan shi malamai ke cewa al-bid'atul idafiyya bid'a wadda aka raba ga sunna akwai sunna amma sai aka bid'a aka raba gare ta akwai wata bid'a kuma babu sunna akan wannan abin amma sai aka kawo ta aka cusa ciki al-bid'a asliya kenan wadda ba ta da bukiya a cikin sunna amma sai aka jiho ta cikin sunna al'asuliya kenan ita wanzu kuwa addu'a tana da abukiya a cikin sunna wadda ta inganta amma sai aka wata aka raba to saboda haka ɗebe duk abin da aka raba da wanda aka soka a ciki kamar kalmar ko gabar wadar da tarrafi'a duk ba su cikin wannan addu'a ta koyin bayan kiran sallah saboda haka a lokacin da mai kiran sallah ke kiran sallah yana da muhimmanci kwarai shekul islam ibn taimiyyar rahimahullah cewa da yawa ibadar da aka fiya daraja dan an zo mahallinta to sai tafi wadda ta fi ta darajar nan sai ba da misali da koyi da mai kiran sallah da karatun alkur'ani babu shakka karatun alkur'ani afdalin zikir amma lokacin da mai kiran sallah ke kiran sallah fa koyi da mai kiran sallah ya fi karatun alkur'ani daraja wannan lokacin an bayan tago saboda haka in karatun alkur'ani kake kaji kiran sallah ka dakatar da karatun alkur'ani kai koyi da mai kiran sallah ka samu wannan falalar da ake samu da kuma dan makawadan sunnan karka mutu nan gama kiran sallan ka gama koyi ko ma makaratun alkur'anin ka ku biyu ne ke karatun wannan ya dakatar ya yi koyi da mai kiran sallah sai ko baka dakatar ba to a lokacin da ya dakatar nan ya fi ka samun falala kai da ka ci gaba da karatun alkur'ani ta fahimta ko saboda haka a kula da sunnoni kowace sunna yi kokari ai amfani da ita a lokacin kuma wurin da shari'a ta yi umarni ai amfani da wannan sunna ina ga abin da ya ambata cikin yadda danganci kiran sallah kenan sai irin wasu bid'o'i da ake jefowa wasu lokuta in aka kai wurin kiran sallah ashhadu anna muhammadar rasulullah menene suke cewa ah, ba sallallahu alaihi wasallam ba eh a'a ba qallillahi wa rasulihi ba aka hin kiran sallah da suke cewa qallillahi wa rasulihi <laughs> akwai addu'a da suke yi suna shafa ma ida idanu ko eh to an ta san wannan addu'a Ko duk dai haka din cikin kiran sallah din to yanke soka wani abu a ciki to ba daidai ne ba hmm? eh, masu ciwon idanu suka yi addu'a wannan wurin eh, wurin yan ambaci shaɗar na muhammadu rasulullah su tofa abin a idanu har su biyu duka wa maganin masassara idanu da kuma maganin makauta da sauransu duk da eh, abin da na hadisi ne bai inganta ba ko wanda inganta shine a koyi da mai kiran sallah bayan an koyi da mai kiran sallah an gaba wagga addu'ar da shari'a ta ce gata to sannan ka biyo da duk addu'o'in da kake da bukata duk abin da ke da bukata a bayan kiran sallah lokaci ne na karɓar addu'a sai sai faslun istiqbal al-qibla sai an gama kiran sallah an yi iqama to sai istiqbal da qibla fuskantar al-qibla na daga cikin sharuɗan sallah idan da gangan ne aka kauce ma al-qibla aka yi sallah to sallah ba ta yi ba sai ya kasance bisa kuskure ne to wannan sallar daidai take da walillahi al-mashriqu wal maghrib استقبال fuskantar فتحت على القبلة شرط sharaɗi ne a cikin sallah, idan ce sharaɗi. to abu ibada ba ta inganta idan ta rasa sharaɗinta kamar yadda ba ta inganta idan ta rasa rukun ko kuma a ce wajib to bambancin sharaɗi da rukuni rukuni cikin ibadar yake amma shi sharaɗi ba cikin ibadar yake ba sai dai kahin a fara ibadar za a samar da sharaɗi kafin a fara amma shi rukuni cikin aikin ibadan yake na ɗaya bambancin su kenan sannan na biyu idan aka bar rukuni ko bisa mantuwa ko da gangan babu wannan ibada amma sharaɗi idan cikin mantuwa aka bar sharaɗi to akwai ibada. sai idan in an tuna kafin lokacin ibadar ya wuce sai malamai su ce a mayar da wannan ibada cikin mustahabbanci ba cikin wajabci ba wanda ibada ya yi sallah ya fuskanci inda ba alƙibla ba bisa kuskure sai da ya gama sallah tukunne tuna to mu malaman mu na fiqh sai su ce a mai wannan sallar bisa ga mustahabbanci tunda an gane ba al-qibla an ka fuskanta ba amma a sunna ba a mai da sallar zaid ibn arqam radiyallahu anhu ya bada wannan labari yace sai tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sama ta ga jimari duk suka iya kan kokarin su gane alƙibla ba su gane ba waɗannan sa gabatar su yi sallah waɗannan sa gabatar su yi sallah eh, ko suka sa gaba inda suka sa gaba suka yi sallah ko da rana ta bayyana sai suka ga su yi sallah ba ba su fuskanci alƙibla ba sai wannan lamarin ya dame su yaya za su yi sai Allah subhanahu wataala ya saukar walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah ai Allah shine halicin gabas da yamma da kudu da arewa kuma ko ina alqibla ce shi gare shi saboda haka duk inda ka sa gaba ma ku kai sallah fa thamma wajhu jihar wajhu Allah alqibla ce ta ubangiji ubangiji kuka fuskanta a wani can kuka fuskanta kuka yi masa ibadar ba shi kenan ba mai da wannan sallan ba inda ya bisa kuskure ne aka mance da sharaɗi to sallar ta yi amma shi farilla ko bisa kuskure aka mance da shi to ibada ba ta yi ba sai an mayar ko shekaru nawa ne na tuna sai an mai da wannan ibada kuma bisa ga wajabci ba bisa ga mustahabbanci ba duk da abin sallar da za a ce a mayar bisa ga mustahabbanci don lokaci ya wuce ba a cewa a mayar amma bisa ga wajabci ne ko shekaru nawa aka yi sai an bayar istiqbalu qiblati shaqq fi salat illa fi shiddati al-khawf fa cikin tsananin tsoro ne ake sallar tsoro wannan ba sai an fuskanci al-qibla ba wa tahaqquqihi da kuma wajibi sharaɗi ne a tabbatar da lalle cewa al-qibla ne ake fuskanta idan cikin maka ake dole ne sai an dace an ga cewa lalle ga ka'aba muke fuskanta sannan da bismillah ɗan wajen maka ne to wannan jiha kamar da Allah ce ya fawallu wujuhakum shaddar al-masjid al-haram kuma da fuskokin ku wajen jihar da masallaci mai alfarmar yake shikenan wannan filati fi safar al-qasari sannan kuma banda sallan nafila a cikin eh, sallar kasaru eh, a cikin safarin kasar he tafiyar da ake iya yi sallar kasaru a ciki alar dabbatin bisa ga dabba an ba matafiye dama ya yi sallar nafila bisa dabba tafiyar da ta yi nisan a yi sallar kasaru da shi ba alizumta mai dole sai ya fuskanci alkibla ba a lokacin da zai fara ya daidaita dabbarsa alƙibla ya yi kabbara shi kenan ya saki dabbar da inda ta fuskanta ma shi ta tafiya zamu mu'ayyanatu mu'ayyinha mu'ayyinha isabatuha wanda ke cikin makka shi an mu'ayyinuha gashi da Ka'aba to dole ne isabatuha sai ya fuskanci ƙaban kud da kud sannan sallarsa ta yi dalilin da ya yasa kenan a wurin Ka'aba zagayewa ake yi sai ta zobe ana zagayewa don kowa ne sai ya isa ba sai ya eh, daidai da Ka'aba ɗin wa ku, wanda ba cikin maka ba jihatuha jihar da Ka'aba take to can ka fuskanta kawai na ya ishe ka ɗanshe na annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma bainal mashriq wal maghrib qiblatun إذا استقبلت القبلة فكان tsakanin al-maghrib والمشرق rana مفعد الرانا da أما rana al-qibla ce amma in سكوب fuskanci su kudu take saboda haka malamai suka ce duk kasar da alƙiblar su ta daidai da alƙiblar madina to wannan hadisin daidai yake da wannan kasar cewa tun da rana ka hudowa idan aka ratsa aka je inda rana ka faduwa to duk gaba dai alƙibla ce amma ina mai da gaba alƙibla saboda haka sawa'an ka fuskanci kudu daidai da daidai ko a ce kudu maso gabas ko to duk alƙibla ce ko kuma a ce kudu maso yamma ko to duk alƙibla ce ko ina ka fuskanta ka daidai to saboda haka irin waɗannan rikice-rikice in suka taso wanga hadisin sai walwale to idan mu yanzu da alƙiblar mu ke gabas ko sai mu ce ma bainal junub wa shimal qiblatun eh daga kudu abin da ya zagayo hayo arewa sai mu ce duk alƙibla ce amma idza istiqbilat al-mashriq in ka fuskanci gabas saboda haka da kudu eh, maso gabas da gabas din daidai da gabas maso arewa do alƙibla shi. Zai inda ka fuskanta sallaka ta yi daidai haɓaisa tawo akwai wani matsalaci can old airport eh, estate da suka kere mu wata ran rikiciyar tashi tsakaninsu a zuwa duba musu alƙiblarsu kan ce ga inda alƙibla take amma masallacin da yake ginawa aka aka hada da gida saboda haka sai aka bi daidai tsarin ginin gidan to sai masallacin alƙiblar ta ɗan kauce ma da ya kamata a fuskanta ɗan kudu daidai za a fuskanta to kudu maso yamma masallacin ke fuskanta to inda rikici ya tashi kenan muka zo muka duba kuma ni da dr muhammad sani abubakar eh, abdullahi jos tabbas kuma haka nan ne yadda suka faɗi ya ɗan kauce ma alƙibla muka ce to tun da tare da gida masallacin yake ba shi kaɗai ba ne babu yadda za ku yi da shi na cewa a canza alƙibla so ka ce in liman ya zo tsaya shi sai kauce da yake shi kaɗai ne sai seta alƙiblar daidai su sauran mamu a za su yi Kuka ce to tafi sallallahu alaihi wasallam cewa yi bai da mashriq wal maghrib qiblatu idza tuqbilat qibla saboda haka nan da kuka fuskanta ba a cewa ba ku fuskanci alƙibla ba larura ta kama ku cewa idan kuka fuskanci wannan wurin alƙibla ce kuka fuskanta saboda haka kada ku bar wani kaikai cikin zuciyarku na cewa sallar ku ba ta yi ba saboda haka sallar ku ta yi inda masallaci ne da ke matsayin kan shi to wannan sai a ce a yi yadda za a mai da harabar masallacin daidai in hmm? eh, haka nan ɗin yayi so haka nan ma abin nan ne masallaci AA gwandu su ma wannan rikicin ya taso lokacin da za a yi sabon gina ga da ake yi an auna wani lokacin da za a yi masallacin an auna da compass an ga lalle ga inda alƙibla take to yanzu da za a sake gina kuma injiniya zai auna ce a'a mihrabin ya ɗan kauce ma alƙibla kaɗan na ce to Allah subhanahu wata'ala bai kallafa muna abin da zai wahal da mu ba bai ce in za mu yi masallaci mu zo mu aza kwamfas ba ko kuwa bai aza mana wannan nauyin ba inda ya aza mana to da ba mu iyawa yau shi aka san kwamfas eh? <laughs> har yanzu da wasu ba san ba inda suke aza alƙibla su suna sallah ko kuwa ba su taɓa ji sunan abin da ake ce ma kwamfas ba amma dai ba ka faɗa musu alƙibla da gila ko kai maka ko san ma eh, wacce alama za ta nuna maka alƙibla ba amma shi wanda ke ƙauye zai nuna maka ga daidai inda alƙibla take wasu taurari ne ke hitowa da cikin dare haka suke tare suke tafiya malamai suka ce to tsake wannan taurarin ƙaba take saboda haka lokacin da za a aza masallaci masana ne ake kira da dare su zo su diba ina ne alƙibla take ba mahudar rana daidai wa alƙibla take ba in an bi cewa lalle ga inda rana ke hudowa a sai ta daidai inda rana ke hudu. to wani lokaci k'a ga rana ta hudu nan wani lokaci sai ta koma can ko kuwa ga ɗari inda rana ke huduwa daban ga damana daban da lokacin zahi kuma daban an bayanta ko kamar wata ne shi ma zai hudu din lokuta daban-daban wani watan yayi nan wani watan yayi can wani watan yayi can haka nan ne to saboda haka muka ce musu wannan bambancin da aka samu ko da haka nan ne an ce mu yi amfani da kwamfas to wannan babu bambancin da zai sa a ce a canza mikirabi in wannan ya ce nan wannan ya ce nan me a bambanci da ke tsakanin su ba su da yawa saboda haka a gina masallaci a tsaye da shi haka nan an fahimta ko kuma ka a bari ma jama'a su sani balle wani ya tafi da rudani cikin masallaci ya ce ya ba sallah masallaci saboda abun kaza <laughs> shi kenan aka yi ta wannan wurin to eh, mai kamera na nuna mana lokaci ya yi kuma wannan fasalin na da muhimmanci kwarai da gaske eh, wannan rayuwar mu ta yau idan muka dawo sati mai zuwa insha Allah farkon fasalin za mu fara don mu tunfaye abin da ke biyo mai zai fi dacewa abin da muka ranta daidai Allah ba mu ladar da ke ci kuskuren da ya faru kuma Allah shi ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare na mai tambaya wa alaikum assalam wanda ke kwance wajibi ne sharadi ne ya fuskanci al'kimla. Hmm. idan zai yi sallah ya mai da kanshi yamma kawahun shi na eh, gabas an bayanta ya kwanta a iran kuma eh. ko da tashi zai yi zaune ina ya fuskanta gabas amma an kanshi na gabas ko kawahu na yamma kenan yamma kenan ke biyu ya bayanta wallawa alam ne ma hai mala ya sami na ma hai ala ce eh, in kadi ba sharhi za ga hai ala eh. wa alaikum salam yawa sannun eh. wannan sai mun bi ko kuma in na masallaci da za a yi to kiran sallan da ake la'akari da shi shine wanda ake yi cikin lokacinsa na sani yana zuwa dai sheikh muhammad bin salih abin da ce kenan a bayanin da ya yi idan nan misali ka kamo saudiya lokacin daidai kiran sallah gashi an sa kiran sallah ana yi to za ka yi koyi da shi don kiran sallah ne na cikin lokacin amma in ya kasance wanda aka yi rikodin aka ajiye ne aka sa wannan ba sai kai koyi da shi ba an fahimta ko saboda aka daidai ne kamar ga lada ne kana ganin shi ya tashi ya tsaya yana yi cikin masallacin ku ko shi ya ku da wanda zaka kamo duk inda ka kamo a fadin duniya in din nan sallan cikin lokacin sallan ne ake yi live to wannan zaka yi koyi da shi wallahu a'lam in ba lokacin bane ba za a koyi da shi ba eh ko ba lokacin ka bane in dai su za su yi sallah ai lokacin su ne su ko saboda bambancin yanayi ne kawai eh saboda haka na cikin lokacin sallah ne ba na rankon sallah bane da lokacin da ake kiran sallar saboda haka za a yi koyi da shi eh ga kiran su ga waya a tsarin kiran sallah garin gintun babu girmamawa babu girmamawa a ciki game da lamarin addini amma su wasu ɗauka suka yi girmama addini da son addini ne ko to ba haka nan na ba abinda kake girmama shi baka an ambatun shi sai kana jin nauyin ma haɗi an fahimta go ko wani kaji ya haɗi wani bin sai kai mai tsawa mu dibi annabawa da manzanni da Allah subhanahu wataala ya ta ambata a cikin alqur'ani so nawa ka ambaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani wurare hudu ne kacan wurare hudu kuma duk don ya tabbatar da manzanci shi cewa shi ake nufi dalilin da yasa aka ambace shi kenan in ba ka da ba ambaton shi saboda irin girmama shi da Allah subhanahu wataala yake yi to saboda haka ba daidai ne ni ga gani na ba daidai ne sa aya alqur'ani ko kuma kiran sallah a tun ba ni abin da na gani kenan akwai abubuwa da yawa da za ka iya tsarin gintu wanda ba kahirci ne ba kuma musulunci bai hana ba nan da ko kamar yadda malamai suka ba da tarihi malamin shehu usman eh, jibril ibn umar bai ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan muhammad yadda yake kenan bai ambaton shi sai inda ya kasance shari'a ta ce ambata cikin shahada ta shahud wannan zai ambata amma ba haka ba sai ce afdalul khalq afdalul khalq yadda yake kiran shi kenan saboda girmamawa ko don haka ne kamata mu mu al'amura al'amuranmu na addini wallahu a'lam wa alaikum assalam in kamar ka ta jika sai ka nade a ci gaba da tambayoyi wani rukoyi da kira sallah na'am wanda kira sallah asuba ta khairu minan nawm ba mai magana a wurin ba ko eh jayyata haka to anan muna iya komawa da ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi da sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin tunda ga hadisin amr ibn abdullah ibn amr da muslim ya rawaito wanda na karanto manzo sallallahu alaihi wasallam bai ambaci hayya al sala abin as-salatu khairu min an-nawm a ciki ba ko sannan khairu min an-nawm din kuma da yake bi cikin alfaz na kiran sallah eh sai dai ana yi ne duk dai saboda manufar kiran sallah a falkar da mutane a nuna musu lokaci yayi to as-salatu khairu min an-nawm kuma lokaci ne khas shine asuba kawai ake yi to saboda haka in aka ji ladan ya ce as-salatu khairun minan nawm kai ma me koyi da shi kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm hmm, wallahu a'lam hmm. na mala umaru kuma salam so bismillah so ta ta amma bai ba ta ba da aji daji da bincike bincike da tabbaci ta tabbaci da kasa da duk da kawo amfani ta ga takarda ta samu da wani ne ta saki ya mu bincike ba ta bincike a yare ta kaji ta ta ta a hikira wuce to idan muka bi mazhabar mu malikiya wannan ko kotu aka je da ita suka hukunci za su iya tabbatar da sakin ɗin ko su idan har ta ga takardar takardar ta shiga hannunta ina ba ta shiga hannunta ba ne suna cewa saki bai yi ba don su abinda suke cewa in takarda aka rubuta sai in takardar ta shiga hannunta takwan sannan saki ya abu amma in saƙo ne ya bayar saƙo na baki a ji a faɗi mata to wannan da ya ba da saƙon shi ke ta sauka saɓanin takarda sai ta sunna abin da ta tabbatar shi ne Allah subhanahu wata'ala bai kama mu da duk abin da zukatanmu ke ta saƙawa face sai abin da muka aiwatar kaga da hurtawa da rubutawa duk aiwatarwa ce saboda haka da ya riga ya rubuta sakin ya bata bai bata ba ka gani bata gani ba saki ya wakana da sunna ko ko kuma ya ba da saƙon da baki ji a wadi mata sakin ya wakana yayin tun da nasaka bihi au amila ya hurta ko kuma ya aiwatar duk yanda ya a ciki suke ya waka. wallahu a'lam wa subhanakallahumma wa bihamdika eh kai ka kwar daga hannu yayi wace alfadila addu'a koyi da addu'an bayan kiran sallah ya danganta da yadda za ka ɗauki addu'a amma yin cewa allahumma rabb hadhihi da'awa ha ba a yi da'awa ba lokacin ba a yi kira sallah amma inda za ka ɗauka daga Allahumma ati Muhammadanil wasilata wal fadila ko to daga nan wannan ba ka ɗauka kana iya wannan addu'a kowane lokaci hmm. ya fahimta har zuwa ƙarshe to kai daga gare ka shi kenan insha Allah akwai adadin da mace ta a wurin mutum Mhm. Mhm. Mhm. yi mata saki uku ta je ta ɗiba wuta ta kawo wutar gidanai kuwa ya koyi mata saki uku kuma ta je ta ɗiba wuta kuma <laughs> ba haka da hausa ake cewa ba a wurin ɗiba wuta don ta ɗiba ina za ta kai babu adadi sai dai abin da akwai izdili a ciki hmm? wala ta tattakhidhu hmm. ya lahi huzwa haka ba zai ce da wani ce ya saki mata ta saki kali saboda hushi ce to shari'a ta dauki fiki uku saki casa'in da bakwai kawa ubangijinka izgili da su hmm? to saboda haka sharaɗin komawa ga abin auren da ya lalace shine ya kasance mai za su iya kiyaye dokokin ubangiji in suna sa za su iya kiyaye dokokin ubangiji su koma in ba su sa ran suna hakanin to a koma an fahimta ba shi kaɗai an namiji ba bai ita kaɗai an mace ba wasu ba da kallama bihamdika shaɗu Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu